saduwa da ku a daidai wannan lokaci. Shirin yau da gobe kuke saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 25, 31 da kuma 41. ana kuma iya kama ma a birnin yamai na jamhuriyar Nijar a tashar VOA Africa kan mita 200.5 zangon FM. sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a jamhuriyar Nijar da suka hada da rediyo amfani sarauniya da kuma niyya. A can kuma sun kasar Ghana kuma za a iya kama mu ta Alfa rediyo Za a kuma iya mu ta yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Masu gabatarwa. Zara Aminu Fage. Tare da ni Amina Bahari Masu sauraro kamar yadda aka saba a duk ranar Juma'a shirin yau da gobe kan tabo abubuwa daban-daban kamar su al'adu, nishadi da dai sauransu. A yau 24 ga watan Yuli na shekarar 2020 maganar kenan. Haka yake zara, yau shirin namu na kunshe da abubuwa daban-daban kama daga filin kwalamar mu Da kuma ci gaban tarihin tushar bakar fata da kuma nasiha a kan aikin ibadu yayin da aka shiga kwanaki goma farko na watan zulhijja. To ma saurare a kasance tare da mu don sauraron duk waɗannan a cikin shirin yau da gobe. sauraro ba tare da ɓata lokaci ba za mu je zauren tattaunawar mu inda wakiliyar sashen Hausa a Kano Baraka Bashir ta sake gayyato mana marubucin littattafai kuma masanin tarihi Malam Zahriyu Abdulrahman Sha'aibu Kabo domin ya ci gaba da bamu labarin tushen bakar fata. ita kuma daularin ethiopia again to ita ma bari mu aje ta tunda magana hijira muke yi mm. um, bari mu gama da hijiran misiran tukuna to a hijiran misira yanzu hijira ta ƙarshe mm. kenan mm. ita kuma bayan shigowar su ko um, bayan miladiya na annabi isa alayhi salam da shekara 400 sai aka ƙara samu Eh, da shekara ɗari hudu da yan kai gaskiya yan kan a yanzu figan na manta yan kan amma shekara ɗari hudu ne eh. um, sai aka samu cewa su dai 'yan italy din eh. suka shigo eh, rumawa eh suka shigo suka yaki kasar misira eh. da niyan kuma dominating again bayan sun je sun yi a habasha ba a habasha ba a can dai um, bayan sun je sun yi a palestinu da suka fantsamo yahudawa shine yahudawan kuma suka shigo habasha suka zauna a afirka yawwa to shine suka shigo suka tarwatsa mutanen misira wannan ita ce fantsamuwar da ta haifar da gaba ɗayan baƙaƙe suka bar yankin misira sai ɗan abin da ba a rasa ba su ne irin wayanda suka rage a yanzu mm. 'yan kabilan nubiya din mm. nan da muka yi magana wancan satin eh. Eh, to wannan shi ne uh, to wannan fantsamuwan nasu wasunsu shi suka yankin libya libya eh libya dai sosai eh. uh, a garuruwan libya za ka samu akwai baƙaƙe Ehm, don ko a biyu na tarihin hausawa za ka ji ai ana faɗan cewa ehm, akwai biyu ɗin amar gaddaf eh. shi wannan Gaddafi shugaban ƙasa eh. da yake cewa lalle asalin hausawa 'yan libya ne eh. to kawai saboda ya ga bakake hausawa kuma a garin ne eh. to kuma daga nan ne dai dalilin wannan fantsamuwan ne wasu je suka zauna a can wasu kuma shi suka yi uh, shiga yankin ethiopian again suka je suka kara zama mm. wasu kuma suka kara haurawa ta red sea mm. suka shiga shine zaka iya samun yawancin bakake har a cikin indiyawa akwai bakar fatan daga afirka ne suka tafi har ake samun baka indiya bakaken nan kirin kwarai kuwa duka daga afirka kwarai kuwa duka daga afirka ne bakar fata ta sosai ko to ai kaman eh kamar kuma annoba sai ai da ta same su ta an zo an ci ku garin ku da yaki mm. dole za ku dinka kaman gudun neman mafita eh har a asian day again bayan kaman su su wannan din ya take da suna su indiyan an iya samun cewa baƙaƙe eh, sun shiga har wannan garuruwan um, ya take da suna indonesia mm-hmm. sun zauna a garuruwan indonesia shi ma yankin indonesia aka samu yanzu cewa har yanzu akwai baƙaƙe duk dalilin wannan hijirar ne suka fantsamu mm. to amma babban gunda da suka zauna shine yanzu maganar taki ta ɗari ke kawo min eh. lake chad yawwa suka zo suka zauna a gefen tafkin chadi eh. yawanci a hijirar baya Um, abubuwan da ake la'akari da su in za a yi tun da civilization din a nasin da kusan harkar noma ne mm. uh, to sukan yi kokarin zama a gefen kogi na gurare ko kuma gefen manyan duwatsu su duwatsu suna samun wani lokacin masu addinin bautar bautar rana sannan kuma suna samun irin tama da eh tama ba wasu ake yin sinadarin karfe da ita eh. don a dinga samun kayan kere-kere na yaƙe-yaƙe da na noman da sauran eh. abubuwa haka eh. to sun zo sun zauna a gefen lecture tun da dai kogi ne hmm. sosai zaman da suka yi shine za ka samu cewa in ka ɗau view na um, masu nazarin harshe hmm. suna cewa akwai harsuna mazauna chadi hmm. ko eh, za ka samu yawancin kabilu na baƙaƙe gaba ɗayansu suna da alaƙa da gefen tafkin chadi to wannan dalilin ne ko eh, um, wannan ya samu ne dalilin kwarenyar nasu na wannan hijiran daga yankin misira suka zo suka zauna a wannan gefen tafkin chadin eh. um, suka rayu kuma most of kabilu da kika gani daga nan gun suka taho suka shishigo sauran sassan afirka shi kuma wannan ya faru ne sanadiyan kafewar da kogin lakshad din ya yi girmansa ya ragu so kuma abin da suke bukatan babu to ya dan adam ya dinga kara eh, canza nazarin yadda zai nema wa kanshi mafita shine suka danno cikin afirka mhm. sosai suka kakkafa garuruwan afirka eh, baki daya um, ina ganin um, akwai abubuwan da ya kamata mu ci gaba da tattaunawa um, na eh, nau'ikan hijira amma daukar kabila bayan kabilan ita kuma ma yi ta kaman zuwa gaba mu koma bangaren habasha um, su yankin habasha su ma da suke a a nan afirka mm. kamar yadda muka fara manganin tarihin su shi kuma miye sanadiyar shigowar farare a cikin tun da yanzu a misar mun yi maganin shigowar farare in kin lura cewa um, garuruwan gefen riba nile da na ce dan adam a nan ya fara rayuwa kuma bikasatan dama baki ne mm. uh, bakake ne a wayannan garuruwa din Um, dauloli manya-manyan su dauloli biyu suka yi su ne suka haɗe gaba ɗaya wa'ancan garuruwa daga daular misira sai daular habasha gaba ɗayansu mm. yanzu uh, to saboda haka um, uh, yanzu mun gama da yanda hijirori guda uku aka yi su uh, na mutanen misira Eh, gaba ɗaya yadda suka fantsamo a cikin afirka mm. mun faɗi yadda suka shiga ethiopia mun faɗi yadda kuma suka shiga yankin palestinu da wayanda suka shigo musu mm. eh, mun kuma faɗi kwaranyansu ta ƙarshe mm. wace aka kora su cikin afirka gaba ɗaya suka suka zauna a lake chad eh, majoritinsu mafi yawancinsu kenan to yanzu kan ethiopia nake son ɗan karkare ita garin ethiopia ita ma daula ce mai girma kuma shi sunan Ethiopian daga ina ya zo daga ina ya zo yawwa to um, Ethiopia Ethiopia ne Ethiopia. Eh, Ethiopia ne. Eh, me ma'ana Ethiopia? Um, Rumawa ne, Greek kenan Greek nake so eh, in ce. Eh, Girkawa. Su ne um, a hanyar su ta tafiya indiya kasuwanci mm. suna tafiya indiya kasuwanci mm. kuma suna bin um, red sea ne mm. to in sun to da sun hango garin ethiopia su dinga cewa ethiopia ethiopia ma'ana wani birni da yake a gefen ruwa. e eh, ma'anan eh, Ethiopia kenan da yaransu. Um, to um, shine uh, asalin sunan nata. Eh, na ethiopia kuma dole a harkokin kasuwancin nasin a tarihance sun dinga mu'amala da har ita kanta ethiopia su kawo su yi eh, saye da sayarwa daga nan kuma su yi gaba su ci gaba da tafiya indiyansu baya ga nan kuma um, sai sunanta da ake ce mata habasha mm. za a samu cewa daga eh, ethiopian har misira suna da sunaye kusan bibiyu kai suna da sunan laraba kai suna da kuma wani sunan misali masar za ka sai mata egypt ka sai mata misira mm. ka sai mata kuma masar mm. haka ne masar da hausa kenan eh, misira ne hausa mm. masar larabci eh, egypt kuma shi ma girkancin ne ba turanci ba ne yawwa a to kawai dai suna ne da suka iya bata mm. ban san gaskiya hakikanin me suke nufi da egypt din ba um, to a takaice um, uh, su ne suka sa wa su tura su ne suka sa ethiopia ethiopia to sai kuma habasha mm. me dalilin sa mata habasha um, larabawa suna da iyaka da larabawa in ka haura red sea mm. musamman sham Uh, yankin kasar sham su ethiopia kenan eh. to sai aka dinga samun um, wani lokaci aka samu kwaranyar larabawa makiyaya kuma eh. cikin yankin ethiopia eh. um, to wannan shigowa da suka yankin ethiopia sai kuma aka samu da yawan sun dai kamar hanya ce ta dinga wucewa da su sai suka kara wutowa suka yi gaba wannan shine asalin fulani tafiya asalin fulani ke daga habasha a asalin fulani larabawa ne amma suke hauro red sea Eh. da suka hauro red da yawansu akan kiwo a harkokin kiwo saboda yankin sham gaskiya yana da karancin tsirai din kayayyakin wannan shi kuma afirka akwai eh, ciyayi sosai da shanu za su rayu mm. ga kuma ruwa mm. to ya suka dinga shigowa sosai to wannan shigowar nasu da suka ratso ta daular eh, ethiopian ta habashan kenan ethiopian kenan shi kuma suka ci gaba da shigowa yankunan larabawa mm. a yankunan cikin afirka za ka samu cewa duk mai tarihin da zai baka tarihin fulani in yi tafiya ta nisa aka siya sai asalin su larabawa ne mm. to wannan shine sanadiyar shigowar nasu baya ga nan kuma baya ga asalin su larabawa kai ma kanka yanzu in ka duba zaka samu duk garuruwan da suka kusanci larabawa din nan na afirka sun fi yawan fulani haka yawan fulani kuma kaga fatar jikin su gashin su da sauran yawwa mm. yawwa to to wannan shine sun fi yawan fulani eh, saboda in sun shigo most of them a eh, can din suke tsayawa mm. to sai tafiya ta tafiya dai tsawon lokaci ne wasu suke shigowa sauran sassan afirka eh. to um, abin da nake son faɗa uh, bayan wannan hijira kafin ita wannan hijira din an dinga samun um, su mutanen sham suna shigowa yankin ethiopia um, suna yin mu'amaloli da su um, suna samun ƙabilu uh, mu'amala ta yanayin kasuwanci da harkar zamantakewa uh, to irin wannan mu'amalar da suke yi uh, akwai ƙabilar kush da ake kabila kush eh, mm. um, tana nan a mamlakata uksum take um, a cikin daular habasha kenan mm. to ita mamlakata ah, wannan kabilan kush din ta yi mu'amala da wayannan larabawa uh, sosai to wannan mu'amala da larabawan suka yi sosai sai larabawan da kan sai suke cewa habasha mm. habasha ma'ana in an ce habasha ana nufin habashat Shi eh, shine kaman a ce wai fari ya shigo cikin bakake sai eh. aka yayyafinsa aka shine habasha wato yayyafinsa na sauyin kala yawa na sauyin kala dalili sun zo sun cakudi sun yi auratayya sun yi eh, mu'amala eh to in an haifi mutum sai ya ganshi kaman half caste haka eh. shi ba fari ba shi ba baki ba wannan ne abin da yasa zaka kalli duk mutanen Ethiopia eh. mutanen Somalia mutanen Djibouti Eritrea Chadin hmm. su na Chad yawancin mu'amalar su da wannan larabawan ne amma a shigowar Fulani amma sunanan Ethiopia su sun fi kama da kamar sun fi kama da sun fi kowa hasken fata a cikin bakake na afirka kuma launin gashin da ya bambanta ya bambanta da namu to yawan cakudu wasu ne da wannan larabawan mm. kuma shi ne ma dalilin kalmar sunan garinsu na habasha din ai habasat su larabawan ne suke cewa habasat ma'ana wai an uh, habasat sai ka fassara ta da na nazahat ma'ana uh, wai fari ya shigo cikin baki sai aka yi yayyafinsa Shi ne Na the heart eh, ba ai kaman dictionary ne kuma an faɗi kalma kaza a fassara ta da wata kalma eh. to habasat din shine nazahat din ai mm. yawwa to wannan shine kusan a takaice abin da nake so din mu faɗi yadda su baka farare suka shigo cikin 'yan afirka suka yi cakuduwa da su mm. sannan su kuma bakaken da yanayin yadda su ma wasu suka yi ga cikin Eh, farare. To a mako da makon mai zuwa a kan me za a dora kenan. To a makon mai zuwa insha Allah sai mu fara daukan kabilu musamman majoritin su dama su ne mazauna wannan lake chat din. Eh. Yawwa sai mu fara ganin kabilun da za mu dauka. Wanne za a fara a dan karanto mana kabilun mu ji su. to to to to ya kamata mu fara da kaman kabilan bolawa eh. da kabilan buzaye din bolawa su ne yan ina ehm, kabilan bolawa mu yanzu ko a nan a kasar hausa eh. ko in ce kasar hausa za a ce akwai su yawanci a pataskum eh, yankin yobe state ba kwarai mm. kuwa ma iya daukan kaman bolawa Um, da su buzayi. Eh. in mun soto mu kara da ya suke da suna uh, mu kara da kare-kare. Kare-kare. Eh, ina ga mu dau kwaya uku din nan. To shi kenan. Eh. Yanzu mai sauraro zai tara kenan. Eh, insha Allah. aka waɗannan ƙabilu. Eh, insha Allah. To muna godiya malam zahari. To alhamdulillah ni ma na gode. ne marhaban da zuwan babu. sauka eh, shi nake baki labari abokin da bai da tauka. Eh, sauraron mu har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a cikin shirin yau da gobe. Mako mai zuwa dai muna shirin kawo muku shiri na musamman akan babbar sallah. Amma ku kasance tare da mu a makon gaba domin jin labarin tushen waɗannan ƙabilun. Yanzu kuma sai filin ƙwalamar mu a Kaduna, inda wakiliyar sashen Hausa Binta Ibrahim ta samu tattaunawa da malama Nana. Assalamu alaikum. Da fatan dai kuna nan lafiya kuma muna tare da ku. To ga wani kwalan da makwalashe da ya kara tawowa wai shi ana ce mai dan tsurku a arewa. A kuma kurmi Legas suna ce mai taɓa kalashe. Mhm. Ba yanda ba a fada mai kowa da irin wannan din shi. Shi makwalama ce dan tsurku. To dan surku shi dan surku ana samun kifi ne wasu su samu shawa wasu su samu titus a Legas kenan da ake cewa titus a nan kuma su ce sardine to za ka iya samu anything duk wanda kake so to gaskiya an fi amfani da shawa saboda shi ya fi sauki ne kuma an fi amfani da shi da na saidawa haka dai amma in dai ka yi na gida a eh, danyen kifi amma to in ka yi na gida gaskiya ni dai a nawa na fi da titus sardine kenan ni ya fi min daɗi sosai saboda shi ba shi da ƙayoyi a nitsa za ka gyara shi eh yauwa shi ne magana to shi dan surku za ka sami kifinka ne in ka samu wanda yadda dai na faɗa muku can baya ko shawa ko saidin za ka same shi duk wanda ka samu za ka sa shi akan wuta ne ka dan sa mai citta ka dan sa bayan an yayyanka shi an wanke shi sai ka dan dora akan wuta ka dan wuta kadan kadan ka dan sa mai citta da dai kayan kamshi haka namu na mata yanda dai ba zai karbi da dan tafannuwa ka gyaɗa miya duk ka dan sa mai ka tafasa ka yayyanka albasanka da sukari da time duk ka sa mai ka tafasa shi a'a ba za ka sa ruwa ba ruwa dan kadan za a sa ba wani ruwa ba tunda shi ma yana fito ai da ruwa kaɗan za ka ɗan ɗiga haka to shi ne in ka zuba shi ya ɗan tafasa kaga ya ɗan kin san da fari ne zai ɗan yi duhu dai an dai gane tafasa to in ya ɗan dai tafasa ya ɗan dai canza kala sai ka sauke shi to nan kuma daman ka samu tarugunka da albasa ka jajjaga shi a turmi ka wanke shi ya yi fitattas wani in yana so da lawashin na namu na arewa za a iya sawa a dan jajjaga a dan wanda yake so da yaji kamar irin a misali kifin 200 ne zaka iya sa ta rugutun da dai yanzu yana tsada zaka iya na 15 naira zaka iya raba shi ma hudu ka dan sa ka dan cire ko guda uku eh ko huda haka eh ka sa mm-hmm. eh to amma in wanda suke cin yaji ne anything in ma duka ne suke so za su iya zubawa a ciki sai ka dan sa ka hada to wannan kifin daman ka sauke shi daman ka sa kayan kamshi ba ma ya karni gaba daya sai ka zo ka same shi ka mai sallah sallah ka gyara shi in kana gyarawa ka cire kayan ka tsakiyan ka gyara shi ya gyara yanda ba kaya yanda ba za ka ci yayi mai illa ba sai ka dinga ina kana gyara shi sai ka dinga zubawa a wannan turmin da ka daka kayan miya daman kayan miya a ciki eh sai ka dan dinga sa kifin kana zuba shi a cikin turmin to sai ka dan bara magista dinka to da wanda suke cin ajini moto da wanda ba sa ci in kana ci zaka dan zuba dan kadan a cikin kuma baka ci kenan sai ka zuba kaɗan zuba sai ka daka ba daka sosai yayin da ake ba a sa gishiri ai ba kowa yake sa gishiri ba wanda kuma yake so ne zai iya dan diga kaɗan mm. to in ka sa magin nan sa aikin san shi ma gishiri ne saboda yanzu ba kowa yake cin gishiri ba amma wanda yake so zai iya sa amma kakkaci kadan kadan. saboda kin san kifi ai shi yana da zaki mm. to in ka sa ka daka nan a turmin daman already daman ka daka kayan miyan ka a cikin turmin dama yana turmin kakka kwashi ka bar shi a turmin sai ka zuba kifin in ka gyara kawai sai ka daddaka daka fa ba daka irin yadda ake daka ba fa mm. dan irin kamar a murmushe shi yawwa yawwa ya zama na sun haɗu kamar yadda za ka abin nan mm. kamar yadda irin ake yadda ake yambos in an sa kayan miya da abu a dinga haɗa hadawa eh to shine sai ka hada ka dandana ka yi testing a bakin ka ka ji magi ya ji kamar yadda kake abincin ka mm. to in ka ya ji ya ji alama to sai ka in ya hadu sosai sai ka kwashe shi a roba kana kwashe shi a roba sai ka dan dinga ebowa ka dan kana dan fadi da shi yaka in na sai da hani za ka yi shi dan daidai in kuma na ci ne za ka yi shi manya manya kana sai da nan kuma ka zo ka fasa kwanka kawai kwai ka fasa shi ka zo ka kada shi in ka kada kaka sa mai komai in ka kada shi yanda zai ma zai tashi sosai kaka sa komai ka da ka wannan tattaba abin nan wannan kifin nan da kayan miyan nan da ya ji komai da komai na kayan kwalama sai ka zo ka dinga tsoma a cikin kwandon kuma ka so sa man gyaɗan ka akan wuta ya soyi ka sa mai albasa yana fafishi to sai ka zo ka dan dinga ɗaukan wannan dan tsurkun ko taɓa ka lashe kana sawa akwai e sannan in gas ne zaka sa kaɗan in kuma wannan ne rusho ne ko menene da zaka kakka bashi wuta eh, sosai a hankali to sai ka dinga sa zaka ga yana yin ja yana ja yana soyuwa kamar yadda ake soya kwan doya da kwai kin ga daman doya ai kika in ta dawu kika dan bata ta dan shayi sa zaki sa ta kwai ne ki dinga soya to shi ma haka ne in dai kika yi wannan abin kika gama to shi ma zaki dinga sa akwai ne kina dan soya shi abin nan dan ni majority ma da azumi dan ni majority ma da azumi ni wallahi ina yin shi sosai saboda ina son shi shi da tuwon kwai ina bala'in son su sosai wallahi tuwon kwai lalle mako mai zuwa za ki koya mana tuwon kwai a insha Allah malama na mun gode eh. To jama'a kafin mu karkare shirin namu ga nasiha daga Malam Bashir ali Umar limamin masallacin Alfurkan a Kano. bismillahir rahmanir rahim alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala to jama'an musulmi a wannan shekara suna fuskantar wato ta'azzurin yin ibadar aikin hajji musamman in banda waɗanda suke a cikin ƙasar saudiya kamar yadda tsarin ƙasar saudiya suka ce ba wanda zai zo hajji daga waje saboda wannan larura da duniya ta fada a ciki larurar wannan annoba ta covid-19 muna roƙon allah maɗaukakin sarki ya yayi mana ita To a gaskiya wanda yake bai samu wannan ibada ba Allah maɗaukakin sarki ya buɗe ƙofofin alkhairi alhairai da yawa. Idan wannan kofa ta zamanto wannan kofa ta toshe sai ka ga Allah ya buɗe sauran kofofi masu dama. Don haka kada mutum ya ji wato ya samu karaya ko ya ji rashin karfin gwiwa ko ya ji kan cewar asara ce babba ta zo masa domin aikin na Allah ne saboda haka mutum abin da zai yi ma Allah ta hanyar ibadar aikin hajji zai yi ma Allah ta wata hanyar daban babban abu da mutum ya kamata ya yi shi ne waɗannan kwanaki goma na zulhijja wanda a cikinsu ne ake ibadar aikin hajji to dama a ko ina mutum yake zai iya samun albarkar waɗannan kwanaki domin falala ce wadda take rataye da lokacin hakika tana rataye ma da wurin shine wanda yin ibadar a wajen makka da mina da muzdalifa da arafa to amma idan wannan bai nuna kan cewa shi kansa zamanin yana da falala ko da ba a wannan bigiran ba ne na sai mutum ya yi amfani da wannan dama wajen wato kudin a taimaka ma mabukata domin abin da za ka samu amfaninsa ya ketare kanka na ladan da za ka samu kai a kashin kanka ya zamanto ka yi tasiri a kan rayuwar wani ka share masa hawaye ka yaye masa bakin ciki allah ya kawo masa mafita ta hanyar ka sawa'un sha'anin bukata ce ta abin da zai ci ko wajen da zai kwanta ko wajen sana'arsa wato ka samun masa jari ko wajen kula da sha'anin wato a lafiyarsa ya kasa samun kudin asibiti waɗannan ayyuka ne na ibada wanda wannan kudin da ka ajiye za ka yi aikin hajji in ka sarrafa su a nan allah ne kaɗai ya san ladan ayyukan hajji da zai baka to sannan daga ciki a ci gaba da amfani da waɗannan kwanaki guda goma masu albarka na zulhijja wajen wato a sada zumunci da kyautata ma iyaye da kuma yin tanadin layya ita layya ibada ce wadda take ake nuna godiya ga Allah ta hanyar samun ma da mutane naman da za su ci domin muhimmancin nama a wajen gina jiki to kuma akwai da yawa waɗanda suke marasa shi wanda waɗansu daga shekara sai shekara suke samun wannan saboda haka wannan dama ce wadda take ita ma a maimakon ibadar aikin hajji tana nan sannan kuma ga cika lokutan da zikiri babu labbaik Allahumma labbaik amma akwai subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar akwai kabbarori da ake yi Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illallah wallahu akbar Allahu akbar walillahi alhamd Allah ya samu dace kuma sannan mutum ya kudurci niyyar cewar Allah maɗaukakin sarki idan da ba don wannan annoba da ta zo ba da yanzu yana wajen aikin hajji to Allah zai bashi ladan tamkar yi aikin hajji din nan wannan daga cikin karincin Allah ne Allah ya yalwata mana daga cikin karincin sa ya ba mu falalarsa wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh ya sawaka kenan a cikin shirin yau da gobe na wannan sati. Don haka a nan ne za mu dasa aya. Yanzu a madadin waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman ma abokiyar aikina da ta taya ni gabatar da shirin Zahra Aminu Fage da Daniel Brown da ya daidaita mana sauti kuma ya haɗa mana shirin baki ɗayansa. Ni ce taku Amina Buhari Auna daga nan birnin Washington DC da ke sallama da ku. Ai hutun ƙarshen mako lafiya.